to yaushe za a yi bikin ne saboda san ɗan abin da zan baki ba ka je zikau ba ko ba haka ba kai ma ka ce wani abu ke sabu nake son ka a'a ai ni wani gumma akan hidima yi wa mace hidima cewa ake kaga shugaba amma ne ka salamu san da zuwa baba yawa san da zuwa baba yawa san da zuwa baba ai ni lafiya lafiya to madam wannan fuska kamar na so in gane ta Baba ai shine wanda Umma ta yi maka bayanin sa. Shikenan. Shiga ciki. Yaro kaga ikon Allah ko? Gashi ka zo hannuna kuma ka faɗo hannuna yau gashi kaga yadda nake take tawa ka zo kuma kana santa akwai lokacin da na nemi taimako a wurinka na ringa haɗa ka da girman Allah da annabinsa akan ka taimaka mu kai buras kaki ka kama hanya kai tafiyarka yau gashi kuma ka dawo hannuna gashi kuma yau ya yata kake so to ni ba zan saka maka da sharri ba da alheri zan saka maka shi yasa ake son kowane lokaci ka zama kai mai gina alheri ni ba mai gina sharri ba ka je ka turo maka batanka su zo su same ni don mu tattauna da su a san shi komai na babba ya fi na yaro kuma motar nan ba mota ta ba ce shi ya tsara haka na ba a son zuci ba a son raina ne wannan abu Allah ya hakuri Allah ya gafarci ni kuma na ji daɗi da kai wannan koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam dan annabi mai hakuri ne da abinci na gode ba insha Allah zan turo su kanin gobe zuwa jibin Allah ya sa da za a iya ganin su a kowane lokaci Allah ya sha shikenan na gode ce shawara daukar ɗakin ji hausawa ko? Eh, haka ne mala. To, magaji ne ya zo da maganar aure. Alhamdulillah. Ki ta bakin ki. Ah, ni ta baki na dama ai aure babu sana'a ita ce illa. Amma yaron nan yana da sana'arsa. Da ba shi da sana'a ne shi ne za mu yi ɗarɗar. Amma tun da yake da sana'arsa sai mu ce Allah ya sanya alheri. Allah sa aboki ya arzikinsa ce. To amu. Ko ba haka ba? Eh amu. To. Amma dai abinda nake so ga miki. Eh. an ce in kana da kyau ka da wanka haka ne haka ya kamata a ce magaji in so samu ne kafin ya auren nan a ce ya mallaki mahalli na ko ɗaki biyu samu ya gina shi gida matarsa ai ya fa ce kuma ya zo da zama haya malam shekara guda a aihu kuma ya labarin shi malam kenan ba ka ke bai malam wata tara ba aihu haka ne na san da wannan to mutum nawa ne yake aure ba shi da gidan kansa kuma sai ka ga Allah ya hore masa kafin wani lokaci ya yi gidan kan nasa har ya ba mutane mamaki yarinya dai abin da za a bincika mm, gidan nan nasu arziki ne yarinyar nan yar tarbiyya ce to amma ka auri ya ba ladafi ba biyayya kuma sannan can gidansu dama gashi hakan take hankali ne to shine za mu ji ɗan to shikenan in an bincika an ga gidansu na kirki ne ya ɗan tarbiyya ce shikenan ayi sai mu ce Allah ya sanya alheri kuma Allah sa abokiya arzikin sa shikenan amma da ma ai shine ya shine ma a bar shawara kenan eh. kowa kawo sa ra'ayin ba komai mu dai mu sa masa albarka wannan aure Allah ya sa albarka a cikin sa kan mu ji komai a zuciyar mu mu ta masa addu'a bakin iyaye inda ka san sabuwar reza haka take gaskiya ne to Allah ya masa albarka yaron nan ko dunguye mun dinki karfai kara min dungu fa bai shiga bai ce tana zuwa yawa kaga yar halatta ya bato amin wa alaiki assalamu lafiya lau in du'a'i ya mutan gidanku ya kowa da kowa lafiya lau to na gode Allah indo a'i wannan suna naki ina jin daɗin sa a cikin zuciyata tashin farkon farko ni dai maganar aure ce ta kawo ni gurinki ina lale marhabu <laughs> ganar aure ce to da fatan cewar wani bai riga ni ba a'a ba wanda ya riga ka Allah bin zan dan gaya miki takaitaccen tarihi na kuma gaskiya zan gaya miki ni dai da farko direba ne ni kuma wato ungurmin tsohon direba wanda na san tuki tuki ya sanni ni sannan na biyu ina da mata guda ɗaya sai wata ƴar kuliya wata ƴar kankanuwa da take ɗan taya mu ɗan nishaɗi wato kin san dai kuliya kyanwa kenan ko kyanwa kuliya kenan to ai ni ɗin ma to mijin da na rabu da shi sabida shi ɗin ma tsohon direba shi au so matsalan dai da muka samu da shi har ya kai ma ƙarewan aure na da shi to in yayi tafiya yayi nisa zango to baya dawowa da wuri ah, sai ya ɗauki wata biyu hakan nan ko uku eh. kafin ya waiwayi gida za ka yi tafiya ka bar matar ka sati biyu wata biyu wata uku kin ga bai san me aure ba in dai wannan matsala ce ta saki ka rabu da shi to yanzu nan za ki aure za kuma ki samu miji dan ni in nayi tafiya ko kwana biyu bana iyawa ina tuki nayi tafiya kuma kurwa ta tunani na hankali na iya gidana ina tuna amaryata da wannan dabin da ya zama haƙƙi a kaina ina kulawa da shi wannan shine matsalan da muka samu har yanzu kai karewan aure na da shi zan kuma rike ki amana saboda haka ki bani dama inda dama damawa sai in fito a dama ta dani to shikenan ka san shi al'amarin aure babban abu ne wannan gaskiya ne to ka dan ban lokaci zan yi tunani. Allah sa tunanin ki dai kari dau lokaci. Har je na ara miki lokaci kuma ce mai zazzabi daban mai shan kafinu daban sai dan ji ana cewa daurin aure a babban layi. Haba ai matar mutum kabarin shi. Wannan gaskiya ne. Shikenan zan je in koma. To shikenan. Eh kin san wato da ike mu direbobi musamman ni ba na zama ba ni da kuɗi. Tiyin yanda gari ya ci wuta za ki ganni na zaro farare kakal ina kirkirgawa bari in baki wani abu dan ki san cewar zaki auri na kirki ai haka yanzu zai haka a guje ai motsi ya fi laɓe wanda ba neman ka ake barke wannan Allah ko a guje zai haka to Allah ya albarka kwai a baka ya fuka za a kurki to Allah ya albarka ko ki ajiye ko ki tura nan gurin Hamidan mai nama tsire nan kwankwana jakara ina kare tsiren koda ki tura da gurasa Kana daɗa ƙwarin idanu. To shi ke. To na gode. <laughs> Wata magana guda ɗaya wata ƴar ina da wanda wata 'yar bukata. Mm-hmm. Don Allah ki sami yaro ƙaninki. Don Allah ki samu zobe sai ki ɗauro a takarda sai ki bar a kama ina so in ɗan sa ina na ɗan shauƙi. Shi eh, Zoben soyayya. Eh, please and please da Allah. Send the boy to come and bring me zobe. Ko kofar tasha. To shi If you they come me at the Rabi. wai me kike ki ɗauko min hulan nan mana lokaci yana ta kure min sai na makara to aikin ne yanzu ya riga ya zama aikin sai da dabaru sai sannan ake yin sa sana'a ta zama sai da dabara ana farautar ka yan sanda suna farautar ka yan union suna farautar ka sai ka ce me yin oda kwaya abin da za ka yi a ƙasar nan in bai kai talaka ne ka shiga uku talaka bawan Allah a'a mai gida haka kurin dai ba za su rinka neman ku ba duk yadda aka yi dai akwai wani dalili da ya faru ruwa baya tsami banza me muka yi musu ne banda waye ba za a yi gada-gada ba ba za mu je waye dole sai mun yi lodi a tasha ga hanya inda za ka je ka yi lodi hankalinka kwance ka ɗauki fasinja cikin kwanciyar hankali ba tsarabe-tsarabe ba sa ido sai sun kirga ma fasinja sai sun kirga ma man nawa zaka sha ka je sai sun kirga ma riba wannan musibar har ina ha ga irin shawarwarin da nake baka kar ka yi abu ina baka shawara ina kaza bai kamata ka yi shi ba sai ka ganin kamar ba na son ci gaban ka ne yanzu gashi nan ke yarinya ce biki san ta duniya ba yau a rayuwa in baka zama dan gwagwarmaya ba ka zama dan rigima an buga da kai ba a shiryawa da kai ha kawai salin alin shikenan da an ce ku bar abu sai ku bari latsi ne ai idan aka ce kar ka yi ka yi in aka ce ka bari kar ka bari a buga da kai din yawwa a kai ruwa rana a kun ai gumurzu sai a shirya a dai ba a hankali ba ga irin shi nan ba yanzu kana ko in zaka fita kana lufluf ba ka so a ganka a waje ba ya kamata dai duk abin da zaka yi ya kamata ka rinka dubawa kai abin da ya dace ba ni wulata laifi ne mana tunda kun karya doka laifi ne a karya mu mu tunda mun karya dokar a karya mu na ce a karya mu tunda mun karya doka a babban lamu mu ma yawwa in ba su fasa ba mu ma ba za mu fasa ba bakin rai bakin fama na da nan baki kiran taki da ba kin cewa komai da Allah ki taimaka ki daure ki magana ko na samu saiti a cikin zuciyata ko ba haka ba na fito ana ta cewa da ni normal ne alhaji kabiru ma sai da ya ce normal ne kuma ni na zo guri ba normal Dala ki normal da Allah. <laughs> Ta yi dariya normal ne wallahi. Tun da ka ga na fito na yi shiru kan. Wannan gaskiya. Ka san ka samu karbuwa. Yanzu ya maganar auren mu. Yanzu abin da ya rage mana tsakanin ni da kai. To. Shine ka turo magabatan. Zan turo su Alhaji Kabiru. Zan ka turo su. Na ji daɗi kuma saboda haka me bukatunki? Ai yanzu dan gyare-gyare ne kawai. To. Shine kawai kuma ba sa ma da wani yawa. To. Dan gado ne za a dan bawa kafinta gado za a canza masa soso eh, da kabot dina a kwaskware shi da kujera a dan kara mishi katifa eh, da dan wane ne dan fame ka haka dan eh. gyaggyara mun dai da kuma yar katifa katifa da za a yi mata zanin gado a'a ita kan ma ai ta lamushe canjawa zan yi nawa kike bukata dubu talatin zai yi dubu talatin dubu talata ba kuɗi bane a guri na zan zo da daddare na kawo miki dubu arba'in da biyar to shi wannan dubu sha biyar ɗin koda wani abu zai sake gindaya ba sai ki ƙara kawai amin amin amin amin ga alama ita fa ta fa bude shago ta samu gaja kawai ta kama tashin farko dubu talatin sai ka ce na bude shago haba baiwar Allah auren nan fa gashi nan fa nan layin mu ba Ƙawata, yaya garin? Lafiya ƙalau. Kwana da yawa. Wallahi lafiya ƙalau. yaushe na da gidan nan ke dai bara ai fitar ce yanzu sai a hankali wallahi kin san yanzu fitar sai dai ka har hada ta in ka tashi ka leƙa can ka leƙa can shaf shaf cap cap cap ka je a dan gaggaisa a yi zumunci ka tafi gaskiya ne amma na ji daɗi sosai Allah ko wallahi na ji daɗi sosai Aisha kenan yanzu Aisha kamar ni a matsayina na ƙawarki wanda muke mutunci fi lalla a ce mijinki zai ƙara aure kike faɗa mu aure aure mana ni fa ban gane zancen da kike ba aure kuma kuma mijina Aisha ni za zaki wa alaye mijinki mijinki ya faɗa mai gida na yazo yana gaya min zai ƙara aure amma kwata-kwata ko ki faɗa min sai dai in ji a bakin namiji Kaɗi yadda muke da ke Aisha ban sani ba ni fa ban san zancen ma da kike ba kwata-kwata to mijinki dai ƙara aure zai kuma ya zo ya faɗa mai gida na yake faɗa min kina nufin bai faɗa miki ba ban san da zancen ba sai yanzu nake ji a bakin ki ko ma menene dai in auren zai yi ta zo ga gidanan ta zauna ai ba kai na za ta zauna ba to Allah ya sauki abin da nake so da ke dan girman Allah tun da dai mijinki bai faɗa miki maganan nan ba dan mai gidana ma da ya san baki san maganan nan ba na san ba zai faɗa min ba saboda ya san ko ban zo gidanki ba zan zo in kasta miki to me bi bai san baki sani ba dan Allah karki nuna mai gidanki hmm. to in kishi ya ce ta zo ma ta ji me ake ji a gida wallahi kuwa tunanin ta ana dan kina wani kama kaman ne kina dan zuzzuba ai mama kai na za ta zauna ba ta zo ta zauna Allah ya sa mu dace ya abubuwa lafiya ya gajiya wallahi lafiya kallon ya wannan style din na ah ina so ki dan ba ya ta gurin tela zan wuce na zata ma fakin fasa tunda na ji kin shiru tun da nan fa kika ce zaki zo ki karba ki karba yanzu tun da dai na samu dan leko a kin san mazan nan babari suke ka fita ba yanzu ki bani in biya in a to ba matsala in kika tashi tun da sai mun yi fere sannan kafin nan ki tafi ba wani zancen leko da mun riga mun gaisa zan wuce nan ba da dadiya ba zan dawo tashi ki dauko tashi kenan <laughs> tambaye ka nake ina lawan yake lawan bai zo ba bala ba bala ma bai fito ba kai ina magaji yake magaji ta bai zo ba amma yayi ake ga leta sanan ya turo amma har yanzu ba shi ba sa to to alhamdulillah a ranka dade ina ganin wannan bawan Allah a yi kokari a ɗauke shi a sashi a cikin mota duk inda ɗan uwansa suke za su fito tun daga sha sun bashi ajiyar ka kai kai dade wani abin suka yi kofur yes sir arrest him gada kan sa titi gada gada cin zarbi ba sa yin ranti gada gada bagin sana'a a ba su da kanti gada gada da ka gano su san ba su da saiti gada